Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a shirinmu na nishadi. A yau dandali ya waiwai matashin mai shiryawa kuma mai daukan nauyin masu iya magana da kan ce waka a bakin mai ita tafi daɗi. Um, kuma ni producer ina ina hada kidin ina hada kida so um, wanne ka kuma da hankali eh sauti ko kuwa waka guda biyu din ne yi. kawai ai to kin san da ina waka from the beginning from the onset so kuma ina girma aikin shine na na no, na koya production production din da wakoki daga ana tare a ina ka koyi production din basically a kaduna zan ce na fara production daga kaduna shi na shigo bauchi Eh, ina bauchi na atb na karatu daga wajen eh, lokacin da na gama karatu shine na shigo lagos in ci gaba da aikin da ka shiga lagos ne ka waye ka fara koyon hada kiɗe-kiɗen a ah, na fara hada kida kafin ma je lagos din daga nan arewa ma na fara yin aiki na aiki da wasu upcoming artists da na shiga lagos eh, na fara da skills eh, a kan shake body ni da wani producer je pizzo muka hada shake body da shi na aiki da olumentin uh, eh, featuring two face wakan cinderella ake kiran wakan na aiki da timaya na yi wasu wakoki da shi um, how many times and teleperson so daga wurin ina aiki da wasu lamide fino wande ko dukansa to ya aiki da waɗannan manyan mawaka yake ah, to ai is aikin is professional because su aikinsu ne wakoki is their work is aikinsu ne so they are very professional about it so um, ina na ji dadin aiki da su muna tare muna yin komai da komai muna aiki muna ba da waka muna muna ci gaba da continue wallahi kamar shekara nawa da ka fara wannan harka a production din zan ce zai yi kamar 20 to 23 years kana shekara nawa na ganka yaro <laughs> ki bari ka ai na fara waka kamar 7 years old na fara waka ba zan manta ba daga 7 years old shine na na na fara buga ganga daga ganga eh, eh daga ganga na fara sai na ci gaba da piano keyboard daga keyboard sai na shiga production duka amma zan tete given a space of time zan ce zai fi 20 years kana um, waka kuma hmm. shi waka kamar shekara nawa ok ka ce waka ka fara kafin fara eh kafin fara production eh Eh akwai Mama Too Sweet. Ina ganin mutane sun san wakan Mama Too Sweet. Shine ina kuna ji a background din nan so eh, akwai Mama Too Sweet. Akwai Slow and Steady ni da Magneto mun zo na mun yi wakan. Akwai Zauna ni da Classic. eh duk wakokin ina so do they come at a very different time kuma experience din eh, da na samu Uh, lokacin da ina recording wakokin is different Do duk wakokin na so any song the na yi na so na so so blessing they come my way yeah i say na so so favour i dey receive every day oh I go dey count my blessings each and every day. Say now one by one, oh. One by one, oh, yeah. Lokacin da na recording wakan we wani experience ne kawai. So experience din na sa shi a waka. wannan ah. um, industry dinmu, music industry, major challenge da muna samu is rashin kudi, you know, finance because Eh, mutane ba su a gan business side na entertainment you know kawai an ce in kana entertainment ka zama iskanci ne kana iskanci kana yar iskanci ne the entertainment industry like it can be bigger than what it is kin gane so i feel um, rashin kudi is one of a major challenge in general in general if okay a arewa nan ba su a samu support suna so a down lagos a lagos akwai wasu suna suna uh, interested in investing a ce yana sa kudi a music amma nan is very difficult ku artist din za su don kokari za su yi wahala kafin su breakthrough amma in sun samu breakthrough din then za welcoming in the production and the music aspect daga wurin sai na shiga lagos sai na fara aiki da su um, a-list artists su timaya su pino su Scales, su su two face you know, daga wajen sai production dina sun mutane sun gane sun na samu attention daga wajen so okay my ambition kawai ina ina son uh, build me empire hausa ina son gina empire kamar record label yanzu ai mun fara sunan shi fat jams entertainment uh, muna aiki da wasu artists a nan arewa kuma daga can za mu ci gaba. Sai dai mu ce Allah ya yi da nufi Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.